hard, oh yeah. kamar yadda nake gaya muku ɗazu dan ba tsakanin dogo mai takasara da shi da shamsu dan zaki ga dan bannan an riga an busa wato dogo mai takasara shine mai jan wando shamsu dan zaki kuma shine mai uh, dogon wando na ga dai wato dogo mai takasara ya kawo ya fara kafar maki shamsu ya fara dan zuwa wallahi ya tashi amma ina dai lambar nan an dawo turmi na biyu kamar yadda kuke kallo tsakanin shamsu dan zaki da shi da dogo bi ta kasara billahi lazi dogo ya dage ya na da ya rufe ido kuma gashi a to wallahi dogo ya so sura daya a wannan dambe to an ce a to ai rugo-rugo da dogo mai ta da shamsu za mu gani wannan rugo-rugo yaya za a yi za a tsaya wayo cikinta ko kuma za a to ai rugo-rugo din a haɗe ta wallahi ga yi na rugo-rugo ah? to an ce a rugo-rugo wato dogon mai jaka ya ƙi rogowa ya to ya zuki a kamar yin kuke kallo ko ga nan an ce wallahi an haɗewa za la haula wala quwwata illa billah ta fasala a ya kuma ce a ja baya a to ya ce a to Kadirin nan. Mustafa, ya a a da dai muna alamun shamsu yana so kamar zai bige lafari a wannan guri ba san dai kuma mai lafarin yi ba a wannan guri to ala kiyaye to kafin minan yana gaya wa coach su yana gaya wa auta kamar yadda kuke kallo yana cewa ba wani abu wanda ba ko kaga wani abu a tsakanina da shamsu yanzu dai gayi nan za a taho a hadu to ga dai dogo mai ta kasara ga kuma shamsu a baya haka aka ce to nan muke son a haɗu kada wanda ya mutu a tsakiyar nan a haɗa tsakiyar nan duk wanda ya da abin su ke haɗuwa a tsakiyar nan a kuma a yi gori gwana za a haɗu kuma ne wasu wuce bayan an mutu shi rugo-rugo ba a haɗa tsakiyar magani to ga nan da dalit ya ce la'ilaha ilaha illallah ga nan dai ayya mai ta takasara ya bige shamsu kamar yadda kuke kallo a wannan ga nan suna so su mai damar rigima kuma arewawa a wannan gudu kamar yadda kuke kallo a wannan wuri gashi nan a gome da gasara shi da shamsin duk suna samun alheri a wannan dambe kamar yadda kuke kallo ga yana ana masa wannan dambe da an yi shi amma kuma su dai tana nan bai baci ba saboda dogo ya yi magana mai daɗi ya ce ai ya yi kuskure saboda ya faɗi ya ƙara masa duka amma ya yi hakuri ba matsala to haka dai ake so shi dai wasa ba faɗa ba ne ba kamar yadda kuke kallo ko ina wasa yana faruwa kuma لما نرى abucin gan da shi da wato bahagon dan mu shagon bahagon dan mutuwa wato dai wannan dan baya da menaci da me ke fadi ta ayya ayya yau fa menaci ina ganin yana neman faduwa wallahi menaci ya ki faduwa shagon abucin gan albar ya ce su da tsakiya to ga dai dan bannan nan mai da me ke fadi kamar yadda kuke kallo to ya kuma dan mutuwa dai shine dan farfari daga bangaren kudu mada mai wando dogo wanda ya tattare shi shi kuma jagon abucin gan shine daga bangaren kudu mai naci kenan shi kuma bai faduwa amma kuma shi kuma shakon magon dan mutuwa shine mai kifadi a wallahi ya rike shi ma amma ki faduwa ga dai lambar nan kamar inda kuke kallo ko kuma dukan ne bai kama shi ba ba mu sani ba ga dai lambar nan kansa yake yi ta kuma gan dai akwai naci gashi nan naucin sa ake amma wallahi ya ki faduwa ya haɗu da shagon bagon dan mutuwa mai ke faɗi to kallo a watan nan na mai ibadi wallahi ya sha ruwa amma ga dan banan tsakanin dan fulanin bakon shagon yan sanda da shi da shamsu shamsu wato na autan dan munza wato wannan shamsu na autan dan munza in kun gane shi dai shine wanda shagon abucin kan ya bige ran nan wanda ya raba kaba a kansa yau kuma gashi da shi da dan fulani shi kuma dan fulani gashi nan shi ma dai yanzu kun ga da alamun hannun sa yana kwari to ga dai dan banan la masu kallo gare don ban nan tsakanin shamsu wata dan za da shi da dan fulanin bagon shagon yan sanda dan fulanin shagon bagon yan sanda wallahi yaran hannun sai na da kyau gashi nan naushi yake yi kamar turo shi akai amma shi ma ba an naushe shi to to masu kallo ga don dan banan yanzu shamsu dan zaki ya zo ya kama dogo mai takasara za a buga wallahi ya biyo shi ya biyo shi har gaba na gashi nan yana duka to za mu gani da wani dame ina zai kasance ga dai dan bana dan fulani wallahi ya ka duka amma fa wannan dukan da yake yi ba fa na a fada bane saboda duka ke kama ana dukan mace ga kama dukan mata ga dai dan banna la la la la la la la wallahi dan fulani fa ya kote yake ga nan soke yake yana wucewa ta

masu mu kamar yadda kuke kallo wancan damba ma ya sha ruwa amma ga damba nan tsakanin a wato dogon dan magaji daga bangaren kudu mada ga kuma wato bagon danja daga bangaren kudu wannan damba dai damba ne mai kyau mai rai wanda za a buga shi to dogon magaji dai shine mai wando dogo mai dan ratsin ruwan goro a jiki daga bangaren kudu mada sannan shi kuma ja danja shine mai gajeren wando na jeans daga bangaren kudu kada kuma ta kuna tare da naku musu bawo kano youtube wanda ke kamu muku wannan dambe a garin jihar kano kadiran nan. kwace-kwace ya ba ku canja wato da shi da dogon magaji to dogon magaji fa ya kai duka amma ba ku manta ya zo ya tare shi mutuwa ramadan shagon shagon digiri ɗan gida lahadi ilele su ne gaban da za a yi gobe ko dogon magaji jambo hudu za a yi to ba dai gashi nan dai kamar za a buga amma an ki bugawa bagon manta ba bagon dan jafa ebo ta yake amma a dogon magaji da yake da la la la la la la la. kuma digiri da hagu baya take yi hagu tana baya hagu tana baya kan ka hannunka na sama'ila ka cika hannunka masu kallo a gade da manan kamar yadda kuke kallo mun shigo gida kamar yadda kuke kallo a wannan rana a ah, wato muna hudu ga wata 2021 a ah, hudu ga watan tara wato 2021 a ah, wannan rana dai ga don bana an fara kamar yadda kuke to ga da tsakanin bangaren kudu da jamus wato shi dai dan karamin dan karamin menene ciki shine ba kude to labari ya rabar sai da muna kuma ko abu ya mutu wannan kai la ilaha illallah masu kallo kamar yadda kuke kallo ga dan mana an dawo tsakanin wato ba shagon ba shagon shida wato shagon bagon manta da shagon bagon wada hadeja daga bangaren hadeja bangaren kudu kenan ga didan bannan